Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya. Shirin da ka yi maku bitar muhimman labaran da suka wakana a kowace kusurwa ta duniya tare da ni Muhammad Sadisu Hamisu. bari mu fara da hulɗar diflomasiyya da ta soja tsakanin China da nahiyar Afirka, inda a karo na farko a farkon wannan mako a ƙasar Djibouti, ƙasar China ta ƙaddamar da sansanin sojanta na farko a wata ƙasa ta ƙetare da ke gaɓar tekun Maliya. sanar da kaddamar da sansanin ya zo ne daidai lokacin da take cika shekaru 90 da kafa rundunar sojarta da ake kira jajjayen sojoji Malam Aminu Umar masani ne kan harkokin siyasar kasashen duniya da ke kwalejin fasaha da ke Kaduna a tarayyar Najeriya ya man tsokaci. Eh, wato abu ne da daman an jima ana hanga kuma ana tsammanin yi haka. Domin babu yadda za a yi a ce ka samu walwala ta wajen tattalin arziki sannan baka da wata mataki soji na iya tsare shi. Sannan kuma China nan ba ƙaramin ƙasa ba ce, tana da mutane da yawan su kai kamar biliyan a duniya. To bai ta iya yiwuwa a ce mai irin mutane da yawa haka bai dauki wani mataki na kare 'yancin mutane din ba. sannan kuma banda haka in ka sake lissafi akwai na'ura ta kwamfuta da ta zo na sadarwa wanda ta riga ta karya lugar shiya na kasa kasa wanda mutumin da yake china zai iya mu'amala da mutumin najeriya saboda haka duk wani mataki da zaka dauka kuma a zamanin da ake ciki yanzu da allah ya baka horewa karfin tattalin arziki da baka da tattalin tsaro yadda zaka iya kare arzikin naka a duk inda kake a duniya zaka zunduba kanka a cikin rikici to nake gani abin da ya sa China ta wannan mataki kenan. Abin tambaya a nan duk wanda ya tashi kafa irin waɗannan sansanoni za a ga cewa ya fi tunkarin nahiyar Afirka. Eh, wasu suna ganin kamar hakan yana nufin wani sabon salo a siyasance na zamani ta fuskar da ya shafi mulkin mallaka ko mai karfi ya taushe mara karfi. in ka duba daman aiko wajen mulkin mallakan afirka tana daya daga cikin ƙasan da aka yi fatali da ita da manyan kasashen duniya suka yi sannan kuma tana da dubbin arziki sosai da mutanen da suke afirka din ba su farka sun gane sun yi amfani da shi wajen nema wa kansu mafita ba harkar tattalin arzikin duniya da kuma neman girmamawa a siyasar duniya to kuma ana neman gibi ne a inda aka bari ya zo ya lashe dan abin da yake kasa to china ta gane wannan domin china ita ta gina wannan kungiya na africa au ita ta da kudi zuzurutun miliyoyin dola ta gina wannan katafanin headquarter ta dauka ta ba africa gaba daya sannan kuma kasashe ɗaya ne daga su wajajen sudan ta kudu sudan ta arewa su Najeriya ma da sauransu da yau ba za da mutanen China suna nan suna harkokin su ba kaga harkan jirgin kasa a nigeria harkan mai harkan mai a wajaje kasashe kamar su Sudan da sauransu kuma akwai manyan kasashen duniya kamar Faransa Ingila Jamus so dole kai ma ka tashi da ka tabbatar in ka zo lasan din ka wata mataki da za ta ya kare ka ta kare ka da kuma kare al'umman da kai ma kake samun taro suke daga wajen su malam baka ganin kamar zai canza wa China matsayin da aka santa da shi na yar ba ruwanmu ya zuwa katsalanda a cikin cikin harkokin kasashen itare musamman na Afirka. Dama ita siyasar duniya abin da ta gada kenan. Ai a tsohon da tun ana tsammani akwai irin su Ottoman Empire da suka tashi suka fadi. Jamus da kake gani shugaba ce a duniya a da. Poland shugaba ce a duniya a da. Uh, Holland da kasashe kamar irin su Birtaniya duka shugabanni ne a duniya amma lokacin su yana zuwa ya kare ya wuce kafin har Amerika ta zo ta zama abin da ta zama a yau ta zama wanda take jagorantar duniya ta wajen shiga da fita da ƙarfin soji ba abin mamaki ba ne kaddara ya fado kan china ya zama na ita ce za ta zo ta yi wannan shiga da fitan a shekaru kaɗan masu zuwa tun da dukkan alama duk wani ƙarfi da ake samu allah ya mata sai dai ta fito ta yi wumbasa tabbatar ta karbi kujerar da ya dace da ita. to madalla malam aminu umar mun gode kwarai da gaske. To Madalla, yanzu kuma za mu taɓo takaddamar da ke tsakanin ƙasar Iran da ƙasashen yammaci, da Amurka da kungiyar tarayyar turai ke ta kiciniyar ganin sun yi matsin lamba ga majalisar ɗinkin duniya domin ta saka wa ƙasar iran takunkumai sakamakon gwajin makami mai linzami da ta yi a makon da ya gabata ne dai ƙasar ta iran ta yi gwajin makaminta tare da bayyana cewa za ta ci gaba da yin wannan gwaji na makamanta masu linzami al'amurin da ya sa ƙasar amurka ta kakaba mata sababbin takunkumai to domin jin tasirin da barazanar za ta yi ga ƙasar ta iran dr abdulkadir mubarak malami a jami'ar birnin Abuja a tarayyar Najeriya wanda yanzu haka yake birnin Tehran na kasar ta Iran ga kuma yadda tattaunawar mu ta kasance. To wannan yunkuri nasu na neman a kaka ba wa Iran takunkumi ba da zai je kuma ko da ma an shigo cikin majalisar ɗinkin duniya ana neman a kaka ba mata ba wani abu da za a yi domin na tabbata Rasha ba ta ba da goyon baya ba. Amerika dama tana da wani abu na adawa to kuma kasashen turai in dai suka ci gaba da wannan abun za su zama yan amshin shatan Amerika tun da da suna nuna cewa ba za su bi abin da Trump yake so ya yi ba. amma na tabbatar maka wannan abin da suke nema a yi in dai a karkashin majalisar ɗinki duniya ne to ba za su samu nasara ba kuma gwajin makamai wannan da iran ta yi ai ba wani abu ne wanda yake ya saba wa dokoki na ƙasa da ƙasa ba inda wani abu ne wanda yake ba wani wanda zai zo ya ci da ke ba za ka yi ba makami na nukiliya ta yi testin ba irin yadda ko koriya ta arewa take yi ba saboda haka wannan ka duba shi akan dokoki na ƙasa da ƙasa da za a yi ko da sun kai za su ga cewa sa ita majalisar ɗinki duniya ba su ɗauki wannan mataki ba na tabbata. Ba ka ganin kamar wannan zai jawo wa ita ƙasar ta Iran hana mata cimma burinta na karɓar dukiyoyinta da ke jibdige a Amerika dama ana jiran kis sai ta jawo kanta? eh to dama in ka duba ma tun da aka yi bil din nukiliya a lokacin karshe-karshen gwamnatin obama har zuwa yanzu ma ai kadarorin ya kamata a ce an sake su gaba daya amma ana jan kafa to kuma shi trump yana neman hanyoyi wanda zai iya ganin cewa an hana wa iran wannan haƙoƙi nata so ba abin mamaki ba ne su amfani da wannan damar don su kawo wannan cikas amma kuma dai wannan ba zai ba iran wata barazana ba inda muke ganin iran har yanzu abubuwan ta a wannan takunkumin bai hana ta ci gaba inda take bukata ba to ci gaba da matsawa iran ko saka mata wasu sababbin takunkumai me zai haifar zai tilasta wa iran ta ci tuwon fashi ta dawo ta yi ladab ta koma kamar yadda suke so ko kuma zai haɓaka lamarin ne kamar yadda muka gani ya tunzura koriya har ta kai matsayin za a iya cewa kamar mata haukace. to ai su kasashen turai har yanzu sun ki su ɗauki wani abu wanda yake za a iya cewa daras domin sau nawa suna ba iran irin waɗannan takunkumai amma iran bata ba su kai boriyahu ba saboda ta wannan takunkuman bayan da za a yi a namu irin tunanin da inda muke ganin al'amura suna gudana da irin inda su kansu iraniyawan suke ɗaukan al'amuransu na siyasa wannan takunkumi da wannan barazana ƙara musu himma ma take yi duk wani takunkumi da kaga an kaka ba Iran abin da yake kara mata shine himma da kuma ba su wata dama su dinga kirkiro abubuwan su da kansu da kuma kin dogaro ma da kasashen turai din a kowane lokaci takunkumi yana kan kara musu himma ne saboda haka wannan ba masu barazana ba kamar yadda ka faɗa ne ka bada misali ko koriya ta arewa ma wurin wannan abubuwan kaga ai ya kara tunzura su ne to iran din ma haka ne ba wani abu da zai sa su su yi baya akan abubuwan da suke niyyar aiwatarwa. sakon saƙon Ahmad Shanawa baban cakwai a yare muna murna rediyo Faransa da cikar ta shekara goma Yan jama'ar Najeriya a daba suke gare ku rediyo Faransa zance na gaskiya a yare muna murna rediyo Faransa da cikar ta shekara goma zance na gaskiya Yan jama'ar Najeriya a daba suke gare ku rediyo Faransa zance na gaskiya To madalla yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda a ranar uku ga wannan wata na Agusta da muke ciki kasar ta cika shekaru 57 da samun 'yancin kanta daga tura mulkin mallakar kasar Faransa. Ranar da ga al'ada ake gudanar da kwarye-kwaryen biki tare da dashen itatuwa a sassa daban-daban na kasar domin yaƙi da hamada. Abdulkarim Ibrahim Shikal ya zanta da mai martaba sarkin Kwanni Sardauna Muhammad Salihu dangane da halin da kasar ke ciki shekaru 57 bayan samun 'yancin kanta. to kasan ya an ce yancin kai duk wanda a cikin warin kana gargashin wani ne yanzu kuma ka samu yancin kanka ai babu abin da ya yi haka wurin ciki kenan rana ce wadda ya kamata duka wani mutumin Nijar shi wurin cikin zagayowa wannan rana. Kamar yau idan aka tambaye ka ranka da me matsayin ci gaban da Nijar ta samu a waɗannan shekaru ana iya cewa an samu ci gaba wanda ya dace. Misali in ka doka lokacin da an ga samu independence kenan mutanen mu ƙasar mu duka ba su wuce miliyan uku. yanzu kuma in ka duba misali mun kai kamar miliyan ishirin har ma da wani abu to kenan yanzu duk kokarin da magabatan za su yi kamar in za ka kwatancin shi da abin da da lokacin da an kai lokacin independence da lokacin da ake yanzu mutane ba su ganin kokari kwarai-kwarai da gaske amma ai za a samu masu yabawa kuma za a samu masu suka abin akwai waɗanda ke ganin cewa yanayin tattalin arziki na ƙasar musamman abin da ake da shi su uranium su man fetur da zinari da makamantansu ya kamata a ce kafin waɗannan shekaru hamsin da bakwai yanayin rayuwar al'umma ya canza fiye da yadda yake a yau. kaga kasar da an ka samu yancin kai ai ba ta da ba ta da eh, misali kayayyaki na ta gano na farko kayayyaki na ta bincike shi da yadda ya kamata a tono shi yadda ya kamata a tace shi a sai da shi kenan duk wanda ka ga ya baro kasar su ya zaka ya ma aiki a abdulkarim ai ba zai yi ma shi kyauta ba sannan lokacin da ya yi shari'a yake bida kuma kamin riba ai dole yadda kuɗin shi to kamin a yi wannan zamani na an gina muku an sai da an yi kaza kaza har ta kai inda yan an gina naku ne shekara nawa ne na yanzu in ka ɗauki fetur ai tanawa ne sun ka zaka sun ka yi su sun ka gina shi su sun kai pipeline su na azara rafineri yau kyauta sun kai akwai zumunci ne tsakanin mu da su kamar yanzu su al'ummar Nijar talakawa me ake bukata daga gare su idan ana son a ƙara samun ci gaba fiye da wanda ake da shi a yau duk wani baibai-baibai da za a yi idan mutane ba aiki sun ka komawa babu ci gaba dan baiwa mutum shi koma una wannan to wani shina gona ko kuma wani yana kiyo ko kuma wani sana'a yi yawancin mutane na zaune to ai ka gaba ci gaba duk kasar duniya da kaga ta develope kamar america kamar china da sauransu a aiki ne yana yanzu abin da za a kira ga jama'a shine kowa shi yarda shi koma aiki kana nufin cewa kamar yanayin yadda jama'a ke tafiyar da ayyuka a yau abun ya yi ƙasa ya kamata a ce an himmatu fiye da abun da ake a yau to in ka duba ai mafi yawancin ƙasar mutanen ƙasar su ai waɗanda azan na ba su aiki sun yi waɗanda ka aiki yawa to kuma mutane na mafi yawanci majiya sannan kuma sun iya su yi waɗanda ayyuka da nake ma domin yau an ci gaba ko noma ba akwai noma irin ba irin dole ba ne sai a yi na gargajiya akwai na zamani wanda ba sai kayi da hannunka ba ana yin shi da tarakta ana yin shi yanzu da raƙuma ko da gargajiyanci ana yi da raƙuma ana yi da jakai ana yi da shanu. To amma akwai waɗanda ke ganin cewa akwai buƙatar samar da tsari daga ɓangaren gwamnati wanda ya dace da zamani domin jama'a su rungumi aikin. Gwamnati ai ba ta iya ta gane kana da niyya a zuzzukarin ba kamar ka kasa misali yau in ce zan yin kamfani ai lokacin nan ne za a gwada mini takardun da zan yi kuma ina ne ya kamata in zo. sannan ni da ni na ya kamata in yi amma ina zaune gida ne ba ni da niyya ban sa niyya ba ban yi niyya in yi kamfani ba wa zai zo ya tarar da ni ya ce ne ya kamata ka zo kai takardun yin kamfani. to mai martaba sarkin kwanni muna godiya sosai ba. assalamu alaikum. A tarayyar Najeriya kuma sakamakon harin kwanton ɓauna da 'yan Boko Haram suka yi wa ayarin masana binciken albarkatun mai a yankin tafkin Chadi a kwanakin da suka gabata. Yanzu haka dai kamfanin samar da makamashin man fetur na ƙasar NNPC ya dakatar da duk wani bincike har zuwa lokacin da al'amurra za su daidaita a wannan yanki. To sai dai tuni manyan hafsoshin tsaron ƙasar ta tarayyar Najeriya suka koma Maiduguri bisa umarnin da mukaddashin shugaban ƙasa Yemi Osibajo ya bada. wanda ya buƙaci yin haka domin tabbatar da tsaro a wannan yanki. A tattaunawar su da Abdulkarim Ibrahim Shikal, Alhaji Mustapha Muhammad Mai Kanuri ya bayyana harin a matsayin zagon ƙasa ga yunkurin da ake yi na gano arzikin man fetur a yankin arewacin ƙasar. Eh wannan matsala ina gani ni guri na zangon kasa suna so su yi a kan tunan mai din. Ba wannan ba ai inda na samu labari ai suna zuwa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba gurin. duk da zangon kasan da sun yi allah ya yarda sai sun tuna wannan mai saura yanzu mu mutane borno ne duk abin da mai na sun tuna mune muna ci gajiyansa alhamdulillah yanzu mataimakin shugaban kasa ya ce sojeji duka su koma zuwa maiduguri saura mu mutane borno ne mu tashi mu saya adan kai zuwa sikartin wato kana nufin cewa gwamnati ta yi nata aiki abun da ake bukata shine al'ummar jihar borno su masu bara nasu goyon baya ga jami'an tsaro domin tabbatar da tsaro a yankin haka ne saboda abin da ya faru yanzu ai kana ji bom da yana tashi cikin mai duguri mu ne ai mutane suna cikin duguri din ne wanda masu tayarwa bom din abin da ni dai shawaran da yana bayarwa mutane mai duguri. ba yaro ba babba duk wanda ya boye boko haram boko haram zai boye shi to kamar game da wannan aiki na kokarin da ake na binciko man fetur a yankin tafkin chadi da ke cikin jihar ta borno sakamakon wannan lamari da ya faru na kai hari baka ganin cewa kamar dole su injiniyoyin da kuma kwararri kan wannan fanni su yi sanyi sanyi dole su firgita Allah ya yarda yanzu tunda shi barata ya koma Allah ya yarda Boko Haram karshen su ya zo tunda ni dai ina bayarwa shawara mutane mai duguri mu manya mu da yara mu da sifiliyan GTF karka wannan abun ya faru su sorota ko su rikice irin wannan yanayin rashin tsaro za a ɗauki dogon lokaci kafin a tabbatar da tsaro a yankin kafin a ci gaba da wannan aiki kamar kowa zai ɗanyi sanyi sai an ɗauki dogon lokaci ai su mutane apc da su mutane masu tuna da masu fada na samu labari a kan wannan din su ba sai su sayar da wannan tuna mai ɗin ba saboda wannan yanzu dai saura dai su sun yi nasu saura namu namu mutane mai duguri kamar wani irin goyon baya ne ya kamata a samu daga al'ummar jihar borno zuwa ga jami'an tsaro domin kara tabbatar da tsaro da kuma fuskantar wannan babban kalubale da ke gaban tsaron adan kai da na fada soja soja ne kuma soja ba zai iya gane wannan boko haram wannan ba boko haram ba sai dai farin fula ya ba su labari yes wannan mutum nan ga halin shi inda yake ga halin shi inda yake ba mu tashi mu yi wannan ba wallahi wannan lamari na ba zai kare da wuri ba saboda wannan duk dai na roƙi mutane mai duguri ko mata ko babba ko yaro ko civilian gtf duwalla duwa na bi su tashi su saya su tuna waye ma asirinsa duk dai wanda yana boye boko haram da wanda yana saya kaya boko haram karka su bari saboda bakinsu daya da boko haram yanzu sun hana wannan abu na mai din ba su tuna ba to laifi waye laifi mu ne Daga ƙarshe kuma gwamnatin tarayyar Najeriya a ƙarƙashin makaddashin shugaban ƙasar Profesa Yemi Osinbajo ta bayyana sauke harajin tsawon shekaru uku nan gaba ga masu sana'o'in fasaha a ƙasar da suka hada da mawaƙa marubuta mpim da masu samar da manhajojin kwamfuta da dai sauransu. To domin jin yadda waɗanda abin ya shafa suka ji da wannan hoɓɓasa ta gwamnati, Mikael bin Hassan da aka fi san da suna Gidugo, shugaban kamfanin shirya fina-finai na M111 a Kano, haka kuma tsohon shugaban ƙungiyar daraktocin fina-finai na masana'antar Kannywood a Kano, ya muna tsokaci. Muhammadu Salisu Hamis, eh, wannan labari ne da ya kamata ya ci a ce an jingina gwamnati kuma an yaba masa. duba ga yadda yanzu a duniya babu wasu masana'antu da ke samar da aikin yi kamar masana'antu na kirkirar fasaha wanda ya hada da danganta da harkar fina da harkar sadarwa wasu iri shi da kirkira. A hakikalin gaskiya zan iya cewa wannan kalubale ne gare mu domin mu daɗa bunƙasa wannan harka ta mu kuma daɗa faɗaɗa ta. Ya zamto mun yalwata ta ta zamto ta ƙara samun mutane wanda za su samar da aikin yi ko da bai kai kashi biyu ba ya rimba su biyu ya zamto ko da sau ɗaya ya rimba ya. Da yake mukaddashin shugaban ƙasa Bajo ya gabatar da wannan albishir zuwa ga masu kirkire-kiren fasaha irin ku. So tari akan samu irin wannan dama amma maimakon a yi amfani da ita sai ka ga ba a amfana da ita ba har wa'adin ya cika. Ba haraji ba da kare babban kalubalen ba a wannan masana'anta. Muna da kalubale babba wato na networking abin da ake nufi inda fina-finanmu za su kai. akasarin inda fina-finan mu suke zuwa kasashe daban-daban ya kasance ba mu muke tura su ba a barayin fasaha ne ke ɗauka su kai kamar yadda aka yayi mana wannan haraji na shekara uku ya kamata a ce a wannan shekara uku kuma an taimaka mana wajen dakile barayin fasahar zaune da ke ɗaukan dukiyoyinmu suna zuwa suna sai da ba da yanzu mu ba zuwa su wasu ƙasashe sannan kuma ya kamata a ci kuɗaɗen sosai zamto rara na harajin da za mu saka mu ƙara amfani da su wajen daɗa bunƙasa wannan sana'a samu hakika idan aka yi hakan yana ganin za a samu alfanu a ciki. To ku ana ku bangaren akwai wani shiri da kake gani wanda ya dace a ce an tashi domin cin moriyar wannan al'amari? Shi ne maganar da na faɗa. Idan har akwai arziki a cikin wato masana'antar babu abin da zai ta samar da aikin yi fiye da yadda ake da su a yanzu. Musamman na ga maka babban kalubalen da muke gaba ma da shi shine na barayin fasahar zaune. su da yake wannan fasaha fasahar zaune suna amfani da rashin isassun kuɗi da cikin masana'anta idan bamu da karfin da zamu shigar da fina-finan inda muke so su su a ina gani ya kamata a ce mun yi amfani da wannan dama mu dada bunƙasa tunatunan mu yanda ba sai mun kai su ga CD ba a'a ga sinimomi da kuma wasu manhajoji da ake amfani da su na zamani zamu iya shiga fina mu a kowane lokaci so tari ana danganta fina-finai na arewacin najeriya kamar marasa inganci marasa labarai ba fina-finai ne da za su iya barin yankin da suke su tsallaka wata duniya har su ci kasuwa ba ma'ana da yarurrukan da ake yi na turanci ba kwa gudun ganin cewa watakila 'yan bangaren turanci a najeriya su ma fi ku cin moriyar wannan al'amari bai muhammadu salisu mun dade muna magana da kai akan wannan abubuwan ba na abu ne ke cutar mu face ninanci harkar ba harkar mutum da ya tsakani da allah harka ce idan ana son ingantacce da kuma abin da ya kamata a ce ya shiga duniya sai kaman kamfanonika guda goma sha biyar ko asirin sun haɗu ta haɗa kuɗin su waje ne sannan su kim za su yi shekara ashirin suna cin moriyarsa amma muddin mutum ya ce shi kaɗai zai ware ɗan abin da yake da shi baya kuma da wayewa na ilimin abin da zai yi to hakikanin gaskiya ba inda za shi wannan jan ji za ka masa ba wani abin da zai amfana masa sai mun cire ninanci mun fahimci cewa shi kansa fim ɗin ya yake ya kuma harka kasuwar take a duniya da nawa wani irin fim ne yake shiga duniya idan muka haka shine za mu samu tallafi ko kuma mu samu wato cin more wannan al'amarin da aka yi duba ga irin yanzu yadda cin ta lalace babu wata hanya yanzu ne ake ta magu-magu ana nema hanyar ma da za a samu ɗoriya wasu cin ɗin fina a wani ta shin amma wani irin fina fina za a bayar mu sani cin ba ana yin sa ne don hoto hoto da ke magana ba yare ba idan kai ingantaccen labari ko kuma ingantaccen fim ka sani babu yaren da ba ke kalla ba kuma za ka iya zuwa shi kowane irin yare kuma duniya ta karba To madalla, jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki. Ni Muhammad Salisu Hamisu da na jagoranci shirin kuma na gabatar ke cewa da ku bisa lamuhuta huta lafiya.